Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum da fatan amurna lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara Ofage maka sake dawowa da ku da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na daren yau Litinin 24 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotanninmu za a ji cewa ministan cikin gidan jamhuriyar Niger. ya ziyarci wasu gundumomin jihar tillabere da nufin kwantar da hankulan mutane da suka tsire daga su bayan da a farkon watan nan na yuli 'yan ta'adda suka umarce su da su fice daga gidajensu ko kuma garuruwansu su koma wani wuri can daban kamar kowane daren litinin yau ma sani malumfashi na tafi da rahoto na musamman muna kuma tafi da labarin wasanni tare da murtala faruk san inna to amma duk kafin nan ga zara ufage da labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da wani muhimmin kaso na shirin yin garan bawul ga fannin shari'ar ƙasar da Prime Minister Benjamin Netanyahu ke marawa baya wanda ya haifar da zanga-zangar adawa a tituna na tsawon watanni. Ƙuri'ar ta zo ne bayan wani gagarumin zaman majalisar wanda 'yan adawa suka yi tarera taken abun kunya ga mafiya yawan waɗanda suka amince da sauye-sauyen sannan suka fice daga zauren majalisar domin nuna rashin amincewarsu. Sauran 'yan majalisar sun kada ƙuri'a da 64 babu ko daya a karon farko na gagarumin sauye-sauyen da ke neman daƙile ikon ɓangaren shari'a daga takaita ikon kotun koli na ƙalubalantar hukuncin majalisar zuwa sauya yadda ake zaben alƙalai. a ƙuri'ar da aka kada a yau litinin 'yan majalisar sun amince da wani tanadi da zai hana alƙalan soke hukuncin da gwamnati ta yanke akan cewa ba su da tushe Wasu majiyoyi sun ce an samu asarar rayuka da dama bayan da wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam a makarantar horas da sojoji ta Jiyale da ke Magadishu a safiyar yau Litinin. dan kunar bakin waken ya kaikaici jami'an soja ne a lokacin da suka yi layi don karɓar karin kumallo wasu jami'an sojan somaliya biyu da suka nemi a sakaye sunansu saboda ba a ba su izinin yin magana da manema labarai a bainar jama'a ba sun shaida wa muryar amurka cewa an kashe sojoji akalla 25 yayin da wasu sama da saba'in suka jikkata a harin a cewar ɗaya daga cikin jami'an 24 daga cikinsu sun samu munanan raunuka. Nan take kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin a cikin wata sanarwa da ta fitar ta hanyar Telegram Messenger. Kungiyar ta yi ikirarin cewa ɗaya daga cikin 'yan ƙunar bakin waken da ya auka wa sojojin na kungiyar ta ne. Kungiyar ta Al-Shabab ta ce fashewar ta kashe sojoji 73 tare da jikkata wasu 124 adadin da ba a tantance shi ba. A yau Litinin mutane 25 da suka hada da sojoji goma ne suka mutu sakamakon gobarar daji a yankunan tsaunuka a Algeria. kamar yadda hukumomin kasar suka sanar yayin da ake fama da tsananin zafi a arewacin afirka da kuma kudancin turai hukumomi sun ce wasu jami'an kashe gobara 7,500 ne ke fafatawa don shawo kan wutar ma'aikatar cikin gida ta ce tana ci gaba da aikin kashe gobara a yankunan ya zuwa yanzu dai an kwashe mutane kusan dubu ɗaya da ɗari biyar. mataimakin kwamandan rundunar majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a yau litinin cewa ya fara tattaunawa da koriya ta arewa kan wani sojan amurka da ya shiga koriya ta arewa a makon jiya ta kan iyakar ƙasar janar andrew harrison ya ce tattaunawar ta fara ne ta hanyar layin sadarwa da aka kafa karkashin yarjejeniyar makamai da ta dakatar da yakin koriya a shekarar 1950 zuwa 53 ya kara da cewa kula da walwalar sojan amurka travis king ya kasance babban abin damuwa amma yaƙi bayar da ƙarin cikakken bayani koriya ta arewa ta yi shiru a bainar jama'a game da travis king wanda ya ƙetare iyakarta a ranar talata da ta gabata yayin da yake kan hanyarsa ta fort bliss a texas jami'an amurka sun nuna damuwarsu game da lafiyarsa tare da cewa koriya ta arewa na yin watsi da bukatar su ta neman bayanai a game da shi Rasha ta ce Ukraine ta kai hare-haren sama da jiragen yaƙi mara matuƙa a yau Litinin a kan Moscow da Crimea inda Rasha ta mamaye yayin da a gefe guda kuma Ukraine ta zargi Rashar da kai hari ta sama a baya-bayan nan a yankin Odessa. Rundunar sojin Rasha ta ce ta harbo jirage marasa matuƙa biyu da suka kai hari a birnin Moscow. Magajin garin Sarge Sobyanin ya ce wasu gine-gine biyu da ba a zama a cikinsu sun lallace. amma ba a sami rahoton asarar rai ba kamfanin dillancin labaran rasha sun ce an gano wasu burbushin wani jirgi mara matuki a yankin kumaslaski kusa da ma'aikatar tsaron rasha a crimea gwamnan da rasha ta saka ya ce ukraine ta kai hari da jirgi mara matuki a wata ma'ajiyar harsasai yayin da jami'an tsaron sama suka kakkaɓo jirage mara matuka goma sha ɗaya. Zara fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. inda ministan cikin gidan jamhuriyar niger ya ziyarci wasu gundumomin jihar tel-le-bele. da nufin kwantar da hankulan mutane da suka tsere daga matsugunansu bayan da a farkon watan nan na yuli 'yan ta'adda suka umarce su da su fice daga garuruwan nasu ko kuma su yaba wa aya ta kan abin da ka iya biyo baya ga wakilin sashen hausa na murya amurka su lemu muni barma da cikakken rahoton Dubban mazauna ƙauyuka da dama na ƙaramar hukumar Uro Gyalaje ne ke samun mafaka a garin Torodi yau makonni aƙalla biyu bayan da 'yan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su ɗauki tsauraran matakai a kansu. Mafari kenan ministan cikin gida Hammasula Adamu ya kai ziyara a sansanin waɗannan mutane domin ba su ƙwarin gwiwa. sai d'apporter moral, euh, ya ce mun zo ɗauke da sakon karfafa muku gwiwa da goyon bayan shugaban kasa kuma mu ƙara jaddada muku aniyar warware wannan matsala cikin hanzari don ganin zaman lafiya ya dawo a waɗannan gundumomi biyu na mu wato sai da torodi dans cette Ministan ya kara da cewa gwamnatin Nijar ta kudiri aniyar gudanar da wasu manyan ayyukan da za su ba da damar samar da ci gaba a wannan yanki. Dans le cadre donc du programme Corridor euh, ya ce a ƙarƙashin shirin bunƙasa hada-hadar kasuwanci a tsakanin tashar jirgin ruwan lome zuwa waga da niame za mu gudanar da ayyuka da dama na ci gaban al'umma da suka shafi waɗannan gundumomi inda za mu kashe miliyan dubu ishirin na sefa don gina hanyoyin zirga-zirga na karkara ba idan ayyukan gina makarantu 132 da asibitoci saboda haka muke kiran 'yan asalin wannan yanki musamman shugabannin al'umma su sa himma. pour travailler Jihar Tilaberi da ke makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na fama da aika-aikar kungiyoyin ta'addanci inda ko a ranar Alhamis din da ta gabata 'yan bindiga suka kashe manoma goma sha biyu a gonakinsu. Abin da ya sa tawagar ministan cikin gida zuwa inda abin ya faru wato karkarar anzuru domin jajantawa jama'a tare da basu kwarin gwiwa. lamarin tsaro a wannan yanki da kasar faransa ta girke wani bangare na sojojinta da ta kwashe daga mali da sunan dafa wa dakarun nijar a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda na daure kan daukacin 'yan kasar da ke mamakin yadda matsalar ke kara ta'azzara na tuntubi mai sharhi a kan sha'anin tsaro abdurrahman alkasim domin jin fasar da za a iya yi wa abin yankin iyaka uku yau akwai kalifanci na is wanda a riga an kawashe bayanai wanda ake samu sun tabbatar da haka kuma daga wancan bangaren abin da ya shahi inda za ka gangarawa kai mali kai burkina faso shi kuma hannun jinim yake saboda shi ya sa ita burkina kusan kashi hamsin ko sattin cikin ɗari na kasarta baya ga hannun ta yana hannun su wa'annan ƙungiyoyi wanda suke da alaka da jinim ita ma mali take cikin wannan abin saboda ana ganin ma irin yadda ƙawanyar da suke nan suna yi ma birnin bamako sun ma wuce magana arewacin ƙasa ko tsakiyar ƙasa tunda babu wani haɗin kai tsakanin ƙasashen kuma kowace ƙasa tana neman mata kulla alaƙa da abin da yake barazana ga makwabciyarta saboda ita dai ta kare kanta kaga shi yasa dukkan su suka fada tarko tun da babu haɗin kai a taron su na farkon watan nan na yuli shugabannin kasashen kungiyar sai yawo sun nanata aniyar kafa rundunar haɗin gwiwa don yaƙi da ta'addanci sakamakon lura da abin da suka kira kalubalen da ke barazanar mamaye baki ɗayan yankin yayin da talakawa a nasu bangare ke ganin kamar ana jan kafa sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. Lemun ne barma da wannan rahoto. Masu saro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan muna intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai kamaru. inda masu garkuwa da mutane suka sake kunno kai da yi wa kasar ca lamarin da ya jefa 'yan kasar cikin rashin kwanciyar hankali kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto na muhammad rabiu 'yan fashin mota da masu garkuwa da mutane tare da neman kuɗin fansa sun sake kunno kai bayan da suka rikida cikin mutane aka kuma daɗe ba a ji su ba menene tushen waɗannan al'amura da ke ci gaba da wanzuwa tare da jefa mutane cikin firgici malam sa'idu mai kasuwa ƙwararre ne kan harkokin tsaro akan iyakokin ƙasa. Wannan abu da ya samo asali ne tun da 'yan ta'addan Afirka ta tsakiya da ake ce ma Central Africa suka watsu suka bazamo suka shigo kamaru ta barauniyar hanya suka samu goyon bayan 'yan ƙasa suka babbaza masu a jeji suna garkuwa da mutane don karɓan fansa su kama shanunsu su yanka. A ra'ayin ƙwararre don tun da wannan lamari ya zama wajibi a ɗauki kwararan matakai ta hanyar mamaye yaran da waɗannan 'yan fashi ke amfani da su domin gudanar da gurɓatattun bukatunsu, daƙile yaɗuwar muggan ƙwayoyi a cikin da'irar matasa. gano an da suka kafa sansani tare da ɗaukan matakan da suka dace. Mu dai ba abin da za mu ce akan wannan sha'an. Wannan lamari dai abin ya tinkaro ne ce kowa ya gyara tsakanin shi da Allah. An ce mu yi addu'a mun yi jami'an tsaro sun yi masu wa'azi sun yi mutane haka sun yi ya gagara wannan aikin shi Allah. Mu ma mu zo mu duba me tsakanin mu da Allah mu gyara tsakanin mu da Allah. Sai dai hukumomi ba sa tafiya da matattun hannaye. inda suka horas da wasu ƙwararrun sojoji da suka girke cikin sansanoni daban-daban. An jibge bataliyoyi iri-iri a wurare da aka ƙirƙira tare da kayan aiki da suka dace domin magance waɗannan mayakan 'yan tawayen bira. Akwai kira da zan yi ma mutane kamar da muka saba faɗa dai wannan sha'ani she a haɗa ƙarfi da jami'an tsaro. Kada a ga mutum haka yana yawo a cikin anguwa ko a cikin ƙauye ba a san shi ba a bar shi haka a nemi binciken shi. Su masu anguwanni su masu tashi su tsaya a haɗa ƙarfi da ƙarfe. A yankin Adamawa da ke kan gaba wajen kiwo ciki sassa biyar na fama da matsalar garkuwa da mutane. makiyaya sun yi asarar dabbobi da aka kiyasta kimanin biliyan ɗaya na euro a matsayin kuɗin fansa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wanda cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammad Rabiu Ɗanba da wannan rahoto, to masu yanzu kuma ga rahoton na musamman tare da Sani Malumfashi. A shekara ta 2019 ne tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar da ta baiwa mutane da ke da bukata ta musamman damar samun 'yanci da walwala kamar kowane ɗan ƙasa. A ƙididdigar da hukumar lafiya ta yi a shekara ta 2018 ta gano cewa akalla mutane miliyan 29 ne ke da na ƙasa a Najeriya, da yawa daga cikinsu suna fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban da suka hada da nuna musu kyama da wariya, tashin hankali, rashin samun kiwon lafiya, muhalli da ilimi. Dokar da shugaban ƙasa na wancan lokaci ya sanya wa hannu ta hana duk wani cin zarafi wa ƙasassu ta kuma sanya tara da kurkuku ga duk wanda ya saba wa dokar. Duk da cewa gwamnati ta baiwa masu bukata ta musamman hukuma da za ta kula da su da samar musu da dukkan bukatunsu kamar yadda dokar ta zayyana, da kasassun na ganin cewa akwai bukatunsu da dama da suke bukatar gwamnati ta sake waiwaya. Kwamaradi Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban dandalin masu bukata ta musamman a shiyar arewacin Najeriya, ya ce sun shirya taro na musamman ne a jihar Nasarawa don tunatar da wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu cewa dokar da take kare haƙƙinsu ta ba su damar a sanya kashi biyar na mutanensu a duk wata harka ta gudanarwa a gwamnatance. Ah, mun tattauna ne saboda matsalar da mutane masu bukatar musamman suke fama da shi a arewa akwai dokan da tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya sa mata hannu ya ce a cikin dokar a bamu 5% wannan doka bata ya nuna cewa har jihohi da kuma ah, ƙananan hukumomi muna da wannan 5% abin da ake nufi da 5% eh, idan shugaban kasa zai nada ministocinsa ko kuma duk wasu appointment da zai nada dole ne a bamu wannan percentage din namu idan za a dauke federal government za ta dauki aiki dole ne a bamu wannan 5% haka ma idan gwamnatocin jihohi za su dauka dole a bamu wannan 5% to tunda abin ya doka ne ba ko alfarma za a muna ba to shi yasa muka ce idan wannan ministocin da za a yi da satin da ya gabata shugabannin jam'iyya sun yi zama sun fitar da wanda zai zama musu za a bashi minista daga kudu to kuma mu arewa wanda muka fi yawan almajirai wanda muka fi yawan masu karatu wanda muka fi yawan rashin aikin yi to muka ga ayi mu ma arewa ya kamata a ɗauko minista mu ma a bamu daga cikin wannan 5%. Kwamaradi Yarima Suleiman ya ƙara jaddada muhimmancin gwamnati ta kula da lafiya ilimi da sauran bukatun na ƙasassu. sannan mun yadda a bada wani kulawa na gaggawa ga harkokin da ya shafi mutane masu bukata na musamman musamman harkar ilimi musamman harkar lafiya yadda ake bada free education ga matakin wasu jihohi to zama high institution na gwamnatin tarayya a ba mu free education sannan masarautu yadda ake masarauta na ko'ina ana ba masarakuna kuɗaɗe na grant to mu muna son sarakunan mu a ba su wannan dama a gina musu a gina musu kamar parliament haka su madan su zama mutane masu daraja sannan muna son duk wanda ya karatu a bashi aikin yi ko ba masu bukatar musamman mu nawa ne a Najeriya wanda aikin yi zai gagare mu saboda haka wannan zaman namu mun da cewa lalle lalle a bi wannan matakin namu kuma mun shirya za mu kai ma shugaban kasa za mu fara bin wannan abin kuma yadda muka fara ba za mu daina ba har idan sai mun daina rayuwarmu mu. Malam Muhammad Galadima sarkin guragun jihar Nasarawa ya ce su sarakuna suna taimakawa gwamnati a duk lokacin da ta neme su don haka suke roƙo ta aiwatar musu da bukatunsu. na magana a madadin sarakuna na nakasassu Najeriya gaba daya saboda jama'anmu a duk lokacin nan gwamnati ta kawo bukata nata an tara mu an mana bayani to muna mika jikinmu da komi da komi namu ga gwamnati don ganin abinda gwamnati tana bukata mu ma muna bukata to yau ga allah ya iso da wannan gwamnati ga shugaban kasa jagaba ahmed tinubu ga sakonmu da mu isar da shi gare ka ka duba mu da idon rahama ka awatar muna da ababai wanda mu ma sarakuna mu tabbatar da cewa mu ma muna cikin walwala da ababai da muka rubuta a ciki na neman matsayi na ƙasa daga matakin minista kwamishina da sauran makamai daban-daban wanda ana ba ma jama'a to mu ma muna roko mu ma a samu a ciki Ita ko malama Maryam Laminu ta ce ba daɗin yin bara suke yi ba don haka suke miƙa ƙoƙon baransu wa gwamnati. Wannan zama da muka yi yau, mun yi zama ne a kan kokenmu mu miƙa shi ga gwamnati duk mace dai duk inda aka san mace uwa ce wannan koke da muke roƙo muna roƙo ne a karan kanmu da 'ya'yanmu muna miƙa ƙoƙon baranmu ga gwamnati game da kiwon lafiya ayyukan yi magance barace-barace da kuma raba mukamai wa'innan abubuwa su muke roƙo gwamnati da allah ta takan balance duk da mu a ciki a gaskiya mu ne masu bukata ta musamman idan aka bar mu kara zube yawa yawan mabaratan karuwa suke yi akwai maganan ilimi wato education muna roƙo gwamnati ta sa baki gwamnatin tarayya mu samu wannan dama na ilimi kyauta har zuwa university idan in ba ta taimaka mana ba akwai wa'inda zahirin gaskiya bayan da za su yi su yi karatu yadda za ka riƙe gida ma yana neman ya fi ƙarfinka dole sai ka fita titi ka yi bara baran nan ba son ranmu muke yin shi ba yana zama mana dole ne mu fita mu yi shi shi yasa muke roƙon gwamnati ta saka baki don allah mu samu abun yi idan baka yi bara ba ka je ka yi sana'a ka koyi sana'a ka samu dan wani guri kana dan sai da wani abun ko kana sarrafa wasu abubuwan ana saye zai rage baran nan a taimaka kwamishin din nan da aka kirkiro shi aka bamu shi da Allah a taimake mu kar ya zama an faɗe shi ne a baki amma baya aiki ga malam bukar ibrahim sarkin kutaren lafiya kuwa samar wa 'ya'yansu ayyukan yi zai tallafa wa rayuwarsu wa'anda suke barna ya kamata a yi a kirkiro musu da wani aikin da za su yi su dogoro da kansu su ma wani lokaci su taimako na baya da su akwai ya'ya mu wa'anda ba sa yin makaranta makarantar nan ya gagare mu gaba daya to in ba da taimako ba ba inda za a yi ya'ya mu su ci gaba da saboda haka kamata yi a kirkiro mana da abubuwan da za mu yi musamman man mu kutare ba mu da hannu waɗansu ma ba su yi ilimi ba wasu kuma suna da ilimi kamata yi gaba kiɗa wa'anda suke da ilimi da guragun da makafin da kutaren baki ɗaya a kara mana wannan kokari. Kafin kammala taron nasu ne kwatsam sai kudin man fetur ya yi tashin goron zabi zuwa naira ɗari shida da goma sha bakwai a kowace lita. Lamari kenan da derima Suleiman Ibrahim ya ce idan hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a ba su kula da masu bukata ta musamman ba to lallai za su samu matsala. Lokacin da muka samu labarin wannan ƙarin kuɗin eh, mai da kuma eh, tsananin rayuwa na tsadan abinci hankalinmu ya tashi domin ko a taron da muka gabatar wayansu hasin fin da rai daga wannan eh, samun daɗi ko kuma samun kwanciyar hankalin da ake bukata shi yasa muka sake dubawa cewa muka kara kira na gaggawa a da shafi wannan eh, wahala na tsananin rayuwa na rashin aikin yi na rashin abinci na tsadan abinci ga wannan tsadan man fetur muna roƙon shi shugaban kasa bola hana tinubu kamar yadda ake magana cewa gogaggen dan siyasa ne mutum ne mai tausayin al'umma mutum ne mai yawan sauraro mutum ne mai yawan so ya ciyar da ƙasa gaba to ya kamata a duba wannan matsala matsala ce wadda ta shafi al'umma gaba ɗaya matukar in ana son mutane masu bukata na musamman su samu kwanciyar hankali a bar wannan yawon barace barace a bar wannan tashin hankali na fashe fashe sata da doke ɗauken da ake arewa hmm. to lalle ya kamata ce cewa an canja cikin yanayin tsarin da ake tafiya da gaggawa domin abu hmm. nan da ake bukatar su gaggawa hankali mai idan aka canja shi lokaci ɗaya aka ji a jiki haka harkar abinci lokaci ta yake shigan jiki hmm. eh, yanzu wanda zaka tambaye mu shugabannin da muka zo muka yi taro a nan hmm. kowa yana tunani ya zai ya koma jiharsa Duk da hukuma da ke kula da nakasassu a ƙasa baki ɗaya da ma wasu jihohi, miliyoyin nakasassu ne ke da buƙatar taimako a fannoni daban-daban don tallafawa rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. ta masu saro ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a daga nan binin washington dc kafin mu je ga labarin wasanni sai a dan shakata da wannan. madalla yanzu lokacin ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. Morocco ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da ke wakiltar nahiyar Afirka a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta mata, ta sha ɗan karen kashi a hannun Jamus da zunzurutun ci shida da nema. A wasan farko da ƙasashen biyu suka buga a matakin rukunin H a yau Litinin. da wannan ne za a iya cewa dukkan kasashe hudu na nahiyar ta afirka ba wadda ta sami nasara a wasanta na farko na gasar wanda hakan ke nuna wata barazana ta yin wajerar da su tun daga matakin na rukuni-rukuni idan ma ka ɗebe najeriya da ta yi kunnen doki da kanada ba wanda ya sami zura kwallo a rukunin b a ranar juma'ar da ta gabata sauran ƙasashe ukun ko kashi suka sha baki ɗayansu domin kuwa zambia ta kwashi ɗan karen kashi ne a hannun japan da ci biyar da nema a rukunin c a ranar asabar yayin da cikon ta hudunsu wato afirka ta kudu ita ku ta sha kashi a hannun sweden da ci biyu da ɗaya a rukunin ji duk da yake dai an yi kare jini biri jini a wasan tasu a jiya lahadi a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau brazil ta lallasa panama da ci hudu da nema a rukunin f yayin da italiya ta doke argentina da ci ɗaya da nema a ci gaba da mamayar da ƙasar saudi arabia ke kaiwa a haujin ta maula a duniya rahotanni na bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafar alhilal ta taya shahararren ɗan wasan ƙasar faransa da ke taka leda a ƙungiyar psg kilian mappe kan zunzurutun kuɗi har fan miliyan 259 farashi mafi girma da aka taɓa sayan wani ɗan wasa a duniya kawo yanzu a tarihi. Mafe mai shekaru 24 ya ƙi ya rattaba hannun sabunta kwantaragen da zai tsawaita zamansa a ƙungiyar ta PSG a yayin da ya rage saura shekara ɗaya kwantaragen nasa ya ƙare. Hakan ya sa ƙungiyar take ƙoƙarin ganin ta cefanar da shi domin samun amfani domin kada ta zo ta rasa shi salon alon idan kwantaragen nasa ya ƙare. Haka kuma ƙungiyar ta yi garan bawul ga yarjejeniyar kwantaragen ɗan wasan. ta yadda zai kasance dan wasa mafi tsada a duniya tun bayan cinikin da kungiyar ta psg ta yi da ya zarta kowanne a duniya sa'ad da ta sayi nema daga barcelona ta kasar spain akan kuɗi fan miliyan 200 tuni da wasu kungiyoyin ingila da suka hada da chelsea da manchester united da tottenham har ma da inter milan ta kasar italiya da barcelona ta spain duk suka nuna sha'awar sayan dan wasan sa'ad da suka ji cewa yana da kudirin barin PSG. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC. An gaida na san ina da labarin wasanni, tuma saro da haka muka zo ga shiri na ƙarshe wato labaru a takaice. Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da wani muhimmin kaso na shirin yin garan bawul ga fannin shari'ar ƙasar da Prime Minister Benjamin Netanyahu ke wa baya wanda ya haifar da zanga-zangar adawa a tituna na tsawon watanni. kuri'ar ta zo ne bayan wani gagarumin zaman majalisar wanda 'yan adawa suka yi tarera taken abin kunya ga mafiya yawan waɗanda suka amince da sauye-sauyen Wasu majiyoyi sun ce an samu asarar rayuka da dama bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a makarantar horas da sojoji ta jiyalesiyar da ke Magadishu a safiyar yau Litinin. dan unar bakin waken ya kaikaici jami'an soja ne a lokacin da suka yi layi don karɓar karin kumallo wasu jami'an sojan somaliya biyu da suka nemi a sakaye sunansu saboda ba a basu izinin yin magana da manema labarai a bainar jama'a ba sun shaida wa muryar amurka cewa an kashe sojoji akalla 25 yayin da wasu sama da saba'in suka jikkata a harin A yau Litinin mutane 25 da suka hada da sojoji goma ne suka mutu sakamakon gobarar daji a yankunan tsaunuka a Algeria. kamar yadda hukumomin kasar suka sanar yayin da ake fama da tsananin zafi a arewacin afirka da kuma kudancin turai To masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin zara fage da ta karanto labaran duniya sai julie ladis gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu kawo sharif ke muku fatan za mu kwana lafiya sai da safen ku.